Lura da yadda ɗabi'ar rubda ciki a kan dukiyar ƙasa ke ƙara tsananta a wajen jami'an gwamnati manya da ƙanana ya sa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri niyyar magance wannan matsala da ke barazana ga ci gaban ƙasa. Mafari kenan ta shigar da wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki da nufin samun izinin soma tilastawa manyan ma'aikata su yi wa hukumomi bayanin dukiyar da suka mallaka a ƙarshen kowace shekara kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli ke bayyanawa. akwai mutane masu aiki na gwamnati da dama ko sekretar general na minister ko director general eh, na wani service ko director national ko director regional ko duk wani wanda yake yana sa hannu a ba da kasuwa ko a yi wani aiki na gwamnati sai ka gama ya yi ma shugaban ƙasa arziki to mafari kenan wagga doka muka buɗe ta ta zamana tsimingiyar kan hanya sharci yaro sharci babba. Da ƙuri'u 110 daga cikin 171 ne majalisar ta amince da wannan ƙudiri wanda idan aka so mazartar da shi a matsayin doka zai sa manyan ma'aikatan gwamnati su shiga su Kan mutum a ɗauke ka a kai ka prefe a aje ko a kai ka kwamandan ɗin Ozefore a Gazawa ka zo da, jika biyu a ga ka tashi tahiya kana loda mota ana kora ma garken raƙuma da garken shanu da na tumaki to mawari kenan duk da kake an naɗa ka sai ka ce ka yi rantsuwa bisa kan ƙur'ani izifi tun kan cewa yau da na zo da aka sani ina da dala goma cikin kwantina to kuma in shekara ta dawo ka sake rubutawa ka ce cikin shekarar nan guda na samu akuya uku na ƙara gida goma. A can baya tsarin fayyace dukiyar jami'an hukuma kan tsayawa ne daga shugaban ƙasa, firaminista da ministocinsa, shugaban majalisa da shugabannin hukumomin jamhuriya. To amma sabon tsarin da gwamnatin ta zo da shi ya haɗa da 'yan majalisar dokoki. Sai dai a wannan zama sun cire kansu daga tsawon waɗanda abin zai shafa. Dan majalisa Sanusi Mareni ya faɗi dalilan ɗaukar wannan mataki. Iyo mu gani muka yi wa cancanta tunda eh, 'yan majalisu Eh, he wata ya ake ba su dan allowance kin shi ma wani ne wata bane allowance ne in kai zama ake baka kenan shi dukiyar da ka samu ta hanyar ka mai kyau he ka zo ka watsa ta a duniya sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger